وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake aiko iska tana bushara da ruwan sama, idan iska ta ɗauko hadari mai cike da ruwa, sai mu kora wannan hadarin zuwa ga wani gari da yake da fari, mu saukar da ruwan a wannan gari, sai mu fitar da dukkan ‘ya'yan itace da wannan ruwa. To, kamar yadda muke fitar da ‘ya'yan itace a wannan kama ɗin, haka muke fitar da matattu daga cikin kaburburansu a rayi, kuma mun aikata hakan ne don fatan ya ku mutane, ku tuna ikon Allah da kyakkyawan aikinsa, kuma ku sani shi mai iko ne akan raya matattu.